الحمد لله <clears throat> الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ونصلي ونسلم على القائل ما من أيام أفضل وأحب فيهن العمل من أيام العشر فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم أفضل أيام الدنيا معاشر الأحباب إن أفضل أيام الدنيا هي أوائل العشر من ذي الحجة لما ثبت في البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام هي أيام وليال وفيها وظائف جمة التي ينبغي للمسلم أن يغتنم تلك الفرص ولا ينبغي لمسلم أن يضيع تلك الأوقات فهي من عظمها عند الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بفجرها فقال تعالى والفجر يقول المفسرون يحتمل أن يكون أول فجر أيامها أو أن يكون آخر فجر أيامها الله أعلم بالصواب إن المهم أقسم الله تبارك وتعالى بفجرها ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها فقال تعالى وليال عشر باتفاق السلف والخلف أن هذه العشر هي عشر من ذي الحج بمعنى أوائل العشر من هذا الشهر المبارك ينبغي أن تعلموا أن شهر ذي الحجة من أشهر الله تبارك وتعالى المحرمات يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم اتفق السلف والخلف أن من هذه الأشهر شهر ذي الحج المبارك الذي أقسم الله تبارك وتعالى لياليه اعلموا معاشر الأحباب أن من تلكم الأيام هي التي ناجى الله سبحانه وتعالى فيها موسى كليمه صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هذه الأيام معاشر الأحباب هي الأيام التي شرع الله تبارك وتعالى فيها ذكره يقول الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وهناك وظائف التي تتأكد في أيامها من هذه الوظائف كثرة التسبيح لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما اشتكى إليه فقراء المسلمين أن الأغنياء قد أخذوا كل الأجور فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تصبيعة صدقة وبكل تعميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اذا التسبيح في هذه الايام تتأكد سنيتها والله تبارك وتعالى يضاعف فيها الثواب لذلك ينبغي أن نغتنم هذه الفرص ومن الوظائف التي ينبغي بل تتأكد أن يغتنمها المسلم إصلاح الصلوات المكتوبات يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول الله تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ومن الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم في نهار هذه الأيام هي الصيام لأنه ثبت في السعاه والسنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن والصيام يشفعان للعبد يقول القرآن أي رب منعته النوم فشفعني فيه ويقول الصوم أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم في مثل هذه الآونة كثرة النوافل فضل مسلم رحمه الله يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك سيئة ومن الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم كثرة الصدقات لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وكذا من الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم قيام الليل لذلك يتأكد قيام الليل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ويقول سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار لذلك أثنى الله تبارك وتعالى على بعض الصحابة رضي الله عنهم قائلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وكذلك من الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم في مثل هذه الآونة الاعتكاف لأن الاعتكاف يسن في كل وقت في السنة يسن في كل شهر إسلامي عربي في كل سنة ليس أنه يتحتم أو يجب فقط في رمضان لأنه أثر عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في غير رمضان أنه اعتكف أنه اعتكف في غير رمضان لذلك من الوظائف التي ينبغي أن يغتنمها المسلم أن يعتكف يعكف نفسه ويهجرها عن معاصي الله تبارك وتعالى ويلزمها الطاعات لذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتكف ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى جعل الله بينه وبين النار خندقا ما بين كل خندق كما بين الخافقتين أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ينبغي أن ينتهز المسلم الفرص لأن الفرص تضيع في كثير من الأوقات لذلك ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لذلك ينبغي أن يتحتم أو يتحتم على الإنسان أن يغتنم الفرص لأنك مسؤول عن كل صغير وكبير وقتمير لابد أن تعاول أن تغتنم الفرص وأن تقدم شيئا يسرك لقاؤه يوم تلقى الله تبارك وتعالى وكذلك من الوظائف التي تتأكد في مثل هذه الأوقات كثرة تلاوة القرآن لأنه ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال من قرأ القرآن فهو له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا معاشر المسلمين ينبغي أن نغتنم هذه الفرص لأن هذه الأوقات هي من أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى ولكن من المؤسف جدا أن تجد المسلم ليس له شيء إلا النميمة ليس له شيء إلا الغيبة يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات فسئل عما أنا فقال بأنه هو النمام الذي ينمي ويوشي من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى ذاك إذا ينبغي أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من التهليل وأن نكثر من التسبيح لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الذكر قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو uku ga watan zulhajja alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wace ta daidai da ashirin da hudu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin mafifitan kwanukan duniya ya ku ‘yan uwa musulmi kamata ya yi a ce mai khutba akan haɗuwan juma'a da idi kamata ya yi a ce mai khutba akan abin da ya shafi layya to amma dubi ga halin da al'umma muke ciki a yau na tashin tashina na fitintunu daban-daban sai muke so mu ja hankali domin mu ribaci irin waɗannan kwanuka waɗanda yake suna da girma a wurin Allah subhanahu wata'ala ya ku ‘yan uwa musulmi waɗannan kwanuka su ne mafifitan kwanuka a wurin Allah subhanahu wata'ala addu'o'i suna ansuwa a ciki yawan tasbihi ana ruɓanyawa yawan istighfari da hailala da godiyan Allah subhanahu wata'ala kai duk wani aiki da ɗan adam ya san zai yi wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar shari'a kuma ta yadda da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana maraba da wannan aiki amma sau da yawa kai ce za ka ga mutum ba shi da aiki sai gulma sai ƙarya sai riya sai cin naman ɗan uwansa a irin waɗannan kwanika waɗanda suke da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lallai mu sani ya ku ‘yan uwa masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya rantse da alfijirin waɗannan kwanuka yace wal fajr na rantse da hudowan alfijiri malamai suka fassara suka ce yana iya ɗaukan alfijirin farkon wannan wata kenan ko kuma alfijirin ƙarshen waɗannan ainihin kwanuka wato guda goma Allahu a'lam Allah shine masani subhanahu wata'ala Allah da ya rantse da alfijirin wato ainihin waɗannan kwanuka sannan sai malamai suka mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman matsayin waɗannan kwanuka sai ya rantse da daruruka goma a cikinsu ya ce wa layalin ash na rantse da kwanuka guda goma malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa su ne kwanukan nan guda goma da muke cikinsu farkon zulhajja zuwa goma ga ainihin watan zulhajja na wannan wata don haka ya kamata mu ribace su kai akwai daga cikin malamai waɗanda suka tafi ma akan cewa kwanukan nan sun fi ƙarshen goma na ramadan saboda waɗannan kwanuka Allah subhanahu wata'ala ya rantse da su amma kwanukan ƙarshen Ramadan Allah subhanahu wata'ala bai rantsuwa da su ba don haka ya kamata mu sani girman kwanukan nan a wurin Allah subhanahu wata'ala suna ɗaya daga cikin kwanukan da Allah subhanahu wata'ala yayi munajati yayi magana da ɗaya daga cikin annabawansa shine Musa alaihi salatu wassalam a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa sai muka yi alkawari da annabi Musa kwanaki guda talatin sai muka cika sa goma sai suka zame kwanuka arba'in annabi musa alaihi salatu wasalam sai ya yi wa ɗan uwansa haruna alaihi salatu wasalam ci da cewa to ka daidaita ka gyara ayyuka kar ka bi ainihin tafarki irin na maɓannata malamai sai suka ce waɗannan kwanuka suna ɗaya daga cikin wani ɓangare na kwanukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi munajati bi ma'ana ya gana da annabi musa alaihi salatu wassalam lallai mu sani ya ku yan uwa masu albarka waɗannan kwanuka su ne allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yawaita ambatonsa a ciki allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mutane su je hajji li yashhadu manafi alahum domin su shaida abubuwa na amfaninsu a hajji wa yadhkuru smallah sannan su ambaci sunayen Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan kwanuka lallai mu sani ƙarshen kwanukan nan guda goma ko ko eh kwanuka rabin wata Allah subhanahu ya yayi umurni kuma da a yawaita ambatonsa yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat don haka sai malamai suka yi bayani kwanukan watannin hajji guda uku ne akwai shawwal akwai zulqada sannan akwai goman farko na wannan watan zulhajja wanda Allah subhanahu ya yayi umarni da a yawaita ambatonsa a ciki akwai ayyuka da ya kamata mutum musulmi ya ribace su a cikin waɗannan kwanuka ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wasu kwanuka fiyayyu da kuma waɗanda ayyuka suka fi soyuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala fiye da waɗannan kwanuka don haka sai ya ce ku yawaita yawan tasbihi ka zauna ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ka yawaita faɗansu sannan yake ku yawaita ainihin hailala ku yawaita faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ku yawaita ainihin tahmidi faɗin alhamdulillahi kathira ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin sannan ku yawaita ainihin godiyan Allah a cikin waɗannan watanni kaga ashe kenan wato ya nuna cewa akwai ayyukan da ya kamata ni da kai da shi da ita mu ribata a cikin waɗannan kwanuka saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana umarni mu yawaita a ciki mu yawaita ainihin kabarbari mu yawaita hailala la ilaha illallah mu yawaita godiyan Allah subhanahu wata'ala sannan mu yawaita tasbihi a cikin waɗannan kwanuka kada mu yi sake kar mu bari waɗannan kwanuka su zo su wuce sai mu kasance Allah ya tsare daga cikin waɗanda suka yi asara haka kuma daga cikin ayyuka wanda ɗan adam musulmi ya kamata ya ribata a cikin waɗannan kwanuka bayan yawan tasbihi shi ne gyara salloli idan mutum ne kai mai yawan wasa da sallah cikin jama'a ya kamata ka gyara lokacin sallah na yi ka tsaya ka bauci Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa hafizu ala salawati was salati al-wusta ku kiyaye sallola sannan kuma da sallah mafificiya yawanci daga cikin malamai sun tafi akan mafificiyar sallah ita ce sallar la'asar saboda a lokacin ake musayan ayyuka wasu mala'ikun na hawa sama za su je su ba da ba'asi wurin Allah subhanahu wa ta'ala wasu kuma za su sauko domin kulawa da ayyuka na da naka don haka in kana da sake wurin bin sallah ko wurin tsayuwa akan lokaci to lokaci yayi da zaka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala ka yi ɗamara ka gyara tun daga wannan lokacin Allah ya taimake ka sai ka miƙa haka kuma daga cikin ayyuka wanda ya kamata mutum ya ribata shine yawan azumi a cikin waɗannan kwanuka ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya azumci yini ɗaya domin neman yaddan Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai nisanta ta tsakanin shi da wuta shekaru saba'in kaga ashe idan kai kwana biyu shekaru ɗari da arba'in in kai kwana uku shekaru ɗari uku da goma ɗari biyu da goma in kai hudu ɗari biyu da tamanin kai iya adadin yawan azumin da kai domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala iya adadin shekarun da Allah subhanahu wata'ala zai raba ka da wuta kenan haka kuma daga cikin ayyukan da ya kamata musulmi ya ribata yawan nafila a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya tabbata a cikin muslim rahimahullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa da ɗaya daga cikin sahabbai radiyallahu anhum alaika bi kasrati sujud na hore ka da yawan ainihin nafila domin ka sani babu wata nafila ko sujjada wacce za ka yi ka sanya goshinka domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala face sai Allah ya ɗaukaki matsayinka da ita sannan ya kankare maka zunubanka da wannan sujjada a don haka ya ‘yan uwa lokaci ne da ya kamata mu ribata kada mu yi sake da waɗannan lokuta masu albarka haka kuma daga cikin ayyuka da musulmi ya kamata ya ribata a cikin waɗannan kwanuka yawan ainihin karatun ƙur'ani ya tabbata a cikin sahiha da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa da alƙur'ani da ainihin azumi za su ceta ma bawa ran alƙiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala alƙur'ani zai tsaya zai ce ya Allah wannan bawan na hana shi ainihin baccin dare Allah ka ceta mani shi ka bani cetonsa annabi sallallahu alaihi sai a ba azumi aini a ba qur'ani ce tonka in kai ma abocin qur'ani ne haka kuma mutumin da yake yawaita azumi azumi zai tsaya yace ya Allah wannan bawa na hana shi sha'awa na hana shi cin abinci da yinin rana ya Allah ka bani cetonsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai a baiwa azumi ceton bawa to kaga idan ya zamana a wajen kwanukan nan to yaya kake tunanin in ya zamana a cikin kwanukan nan haka kuma daga cikin abubuwa da ya kamata mu yawaita shine yawan sadaka ko da biyar ne goma ashirin iya ƙarfinka iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace maka yawanci da marayu domin yawan sadaka tana kankare zunuban bawa kamar yadda ainihin wuta ke abin nan ruwa ke kashe wuta duk mutumin da yake yawaita sadaka to zunuban shi ana kankare su cikin lokaci dan kankani kamar yadda zaka sanya ma wuta ruwa ka kashe wannan wuta da ita don haka mu ribaci waɗannan lokuta haka kuma daga cikin irin abubuwa da ya kamata musulmi ya ribata shine qiyamul layl tsayuwan dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shi tsayuwan dare a sa, farilla ce dole ne yayi amma mu dinnan an ba mu zaɓi tsayuwan dare yana sa hasken fuska tsayuwan dare yana sa annuri a cikin zuciya tsayuwan dare yakan kusantar da bawa zuwa ga mahalicci subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya biyo shi daga cikin sahabbai radiyallahu anhum yace ainihin jikinsu yana nisantan ainihin shimfiɗansu babu abin da suke sai roƙon Allah subhanahu wata'ala ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna ibada suna nafilfili tsananin suna masu tsoron wuta sannan kuma suna masu kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wata'ala haka kuma daga cikin abin da ya kamata mu ribata shine karka bari lokaci ya wuce ka domin an tambayi wani mai hikima aka ce da shi menene abu mafi kusa sannan menene abu mafi nisa sai ce abu mafi kusa shine goban da kake fuskanta shine mafi kusa domin in kana raye zaka cin masa sannan abu mafi nisa shi ne jiyan da ka baro jiya mun baro alkamis ba za mu sake haduwa da alhamis ba sai dai wata rana mai irin sunan alhamis ba irin ta jiya ba don haka kullum kana kusantan kabari ne kana ainihin karewa rayuwarka tana tafiya to ka kasance cikin shiri ka kasance cikin tattali da shiryawa domin haduwa da Allah subhanahu wata'ala domin kada ai maka bazarta idan mutuwa ta zo Allah subhanahu wata'ala ba zai shawarce ka ba za a datse ka kai ka san za ka tafi kowa ya san za ka tafi sannan kuma dole ɗin ka tafi a lokacin kana da dama kana so ka ce idan da zan samu wata dama da na koma na ba da wasiya da kaza da kaza da kaza to lokaci kuma ya riga ya wuce ba a so musulmi ya tsinci kansa irin waɗannan halayya Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya ba mu daman ribatan waɗannan kwanuka masu albarka fitintinin nan da suka addabe mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganinsu. wannan fitina da ta dame mu a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ƙarshenta masu tada fitintinun nan Allah ka san su in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci Allah karka an shi rayuwarsu akan irin wannan banna na kisan rai wanda bai ji ba bai gani ba da kuma zub da jini wanda yake babu dalili a kansa idan ko Allah cikin iliminka ka san ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da Allah kasancewa babu ainihin shari'a tattare da shi ya Allah kai mana maganinsa mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya fitini al'umma Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka bar shi ya zauna lafiya mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa a kansa wanda ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da yake neman mu lalace Allah ka watsa al'amarinsa abin da ya tara Allah ka watsa abin da ya haɗa Allah ka rusa duk abin da ya sa mu gaba Allah karkacin masa burinsa don mutumin da ya tara gangami na sharri a kanmu Allah ka sa gangamin ya ƙare a kansa don mutumin da yake nema mu koma baya Allah ka mai da al'amuransa baya ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم